Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Sulaiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Wasu matasan Najeriya da suka kammala karatu a matakin digiri. sun yi ma kansu karatun ta natsu basu zamna sun zira wa gwamnati ido suna jiran ta ba su aikin yi ba sun kama sana'ar noma ga dangadan domin su raba kansu da maula su kuma nemi na kansu har su taimaki waɗansu amma kuma mahiya yawan irin waɗannan matasa da suka kammala karatu suna zamna babu aikin yi suna zaman jiran gawan shanu zuwa lokacin da za su samu aikin ofis da albashi mai tsoka. Menene dalilin wasu matasa na gudun noma kuma me yasa suka gwammace su yi ta jiran warabbuka ba aikin yi sai dai wasu sun ɗauki ɗawainiyarsu? Da a ce duka matasan Najeriya da ke zamna babu sana'a za su kama noma wani irin alfanu za a samu? A kan wannan batun za mu tattauna a yau. Bari mu hara da ƙwararren masanin harkar noma mu ji irin alhwanin da yake ganin za a iya samu da matasan da ke zaman kashe wando za su rungumi sana'ar noma. Profesa Muhammad Babuji Ishaku ni ne babban darakta kuma shugaban cibiyar binciken dabarun aikin noma na zamani ta jami'ar Ahmadu Bello da ke samaru. Wato alfanu ne mai girma sosai ba don su matasan kansu kawai ba har ma da tattalin arzikin kasar nan ba daya. Saboda amfani da yake iya wanzuwa a kasar nan a noma shi a samu amfani kuma ya kama daga masara har zuwa kayan marmari irin su kabeji da su karar da sauransu baya kirgiwa kowanne a cikin ka daga kuma ka noma shi to akwai kasuwa yana nan yana jiran abin da kawai a shekarun baya da noma ya rasa har yawancin matasa suke kyamar da shi ne ko kayi noman kayan da aka noma din baya samar da amfani kamar yadda ake so ko an saya ba a sayan shi da daraja saboda haka kwalliya bata cika biya musu kudin sabulu ba sai sa suke a amma a yanzu sanin kowa ne duk wani amfanin da aka noma yana da daraja sosai hasali ma shi ya sa ke ganin sauran su ɗaiɗaikun matasa sun rungumi wannan aikin noma domin akwai riba mai dungun yawa a cikinsa. To duk da haka prof idan muka duba za mu ga akwai kuma wasu ɗimbin matasan da suna zamne suna zaman banza ba aikin yi amma kuma sun gwammace su ta wannan zaman banzan maimakon su kama sana'ar noma gadangadan. dangadan. Yaya za a yi a kwaɗaita musu eh, shigowa wannan sana'a ta noma su ma su kama noman ga dangada? Wato, na farko dai sai an bunƙasa kasuwan amfanin gona. Na biyu sai an yi amfani da su ainihin su matasa waɗanda su suka zama karun bakin dafi a sauran su rika ganin irin alfanun da suke girba daga abin da suke sana'antawa na kuma. Ko shi fanni fanni ne akwai da kiwo da shi ainihin noma kansu noma ne. Kowa zai iya zaɓin abin da ya fi biya masa bukatu. Misali, noma domin nama ko noho da ire-irensu duka noma ne. noma masara da marmari da sauransu duka noma ne. Sannan ba amfanin gona shi ma a fito da wani abu duka yana bangaren noma to waɗannan su ne gwamnati ya kamata ta sa ta riƙa yi a hankali a hankali a ra'ayina yawanci idan gwamnati ta bullo da shiri ba a bin sa daki daki sai a rungume shi tashi ɗaya ya zama kamar gobarar dare daga nan shi kenan ya mutu amma inda za a bi shi mataki mataki a riƙa nuna shi a matsayin gwaji ana ganin ga abin ga amfanin da ake girma. ana ba su jari kuma ana sa musu ido ana sa su suna biyan wannan rance da ake ba su wanda suka yi amfani da shi a wajen jari wannan shine a hankali a hankali zai jawo da duk sauran matasan da suke kyaman shi aikin noman ba cikarsa gwamnati ta san cewa saka jari a waɗannan matasa musamman ma waɗanda suka nuna ƙarfin niyya na cewa za su shiga wannan fanni da da ba matasa suke shiga ba wani abu ne wanda ita ma zai haifar mata ta mai ido ta bangarori guda biyu wannan tashe-tashen rashin zaman lafiya da sauransu a yawancin zaman banza na matasa yana haddasa shi sannan kuma shi kansa tattalin arzikin kasar tamu tana dogare ne akan waɗansu abubuwa waɗanda sai ƙara lankwashewa suke yi wannan noma da kuma jajircewa matasa shi ne mafi alfanu ga gwamnati wajen samar da wadatar da ƙasa da abinci da kuma samun aiki da kuma zaman lafiya a ƙasa wannan bangaren kenan na biyu akwai hukumomi masu zaman kansu waɗanda suke da kwaɗayin ganin cewa sun tallafa su waɗannan matasa sun samu horo cikakke mai kyau domin abu biyu ake bukata horo ta yadda za ta aiwatar da aikin noman a zamanance sannan na biyu ɗan kuɗin da za ka yi a matsayin jari ko dai ka haya gona ko ka samu abubuwan da za ka shuka da su taki da sauran abubuwan da ake hadawa a yi noman da su waɗannan su ne akwai ana iya nusar da su matasan cewa idan gwamnati ta gaza kuma ya kamata a rika tuba waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke tallafawa wa su matasan amma dai a gani na kamata ya yi kamar kafafen irin na kudin nan na watsa labarai a jawo hankalin gwamnati kada ta gajiya wajen jawo waɗannan matasa musamman ina ƙarawa musamman waɗanda suke da niyya da shauƙin cewa suna so za su aiwatar da wannan tsari. Farfesa Muhammad Faguji Isiyaku kenan babban darakta kuma shugaban cibiyar binciken dabarun aikin noma na zamani ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samaru, Zaria a jihar Kaduna. Ko me ke hana wasu matasa shiga harkar noma duk da cewa suna zamna babu aiki babu sana'a? sunana shafi'u mustapha usman daga kano najeriya kan tinin kulkul ni a ganina abin da yake janyo hakan da yake sawa matasa ba sa la'akari da waɗancan da suke shiga harkar noma saboda ba su samu aikin ofis ba gaskiya harkar noman ce ba a bata wani muhimmanci sannan ko da gwamnati za ta ce za ta yi tallafi za ka ga abin a baki ne sannan waɗancan da goga suna ƙoƙari suna yi already za ka ga mutum ko dai a ciki ita so ko kuma a yana da wasu yan kuɗaɗe a ciki wanda yana iya yin noman da kansa ba tare da ya dogara da gwamnati ba ta taimake shi ba in dai da gaske ake to gwamnati zo ta yi tsari sosai tsari a shimfiɗa wanda zai tallafi zai zo ga manoma na gaskiya na ƙasa a ganina shine zai sa mutum ma ya daina tunanin aikin ofis ya kamata a gyaggyara ya so a gani ba za mu rungumi noman ba ta nima mata shi ne wallahi sai mun runguma da gudu me zai sa kana wani tunanin aikin ofis suna hisham bello kusau ina plastics da musamman dai matasan mu ne yanzu ke fama da ita shine akwai wani abu da ake kira girman kai mai yawan mu yanzu mutum da ya ga ya boko musamman ya yi digiri sai ga shi ba zai iya kama wata sana'a da za a cewa kamar a level ɗin a ce yana wannan sana'a ko sana'ar da za a ce dai a girma ne bane ko wani abu wani so da a ce a ai wani ya samu aiki wata ma'aikata babba kaza menene wannan abun da ke cutar mu kenan musamman mu yayan talaka mun herin wannan daga sunana usman garba ahmad daga nan jihar kanan najeriya da gaskiya kusan abin da ya sa sauran al'umma ba su koyi da sauran wanda suke hakan nan bayan sun gama karatu matsala ce ta kuɗi gaskiya wanda a yanzu in baka da kuɗi sosai ba haka yi noma ba gaskiya wanda shi noma ba abu ne wanda yake so in ka fara a ce ba kuɗi ba za ga irin tallafe-tallafen da gwamnati take badawa na noma wannan kawai dai kusan ana faɗa ne a baki baya zuwa hannun wanda ya dace ko kuma idan an bada wasu na hafji da kuɗin ita kanta gwamnati kamar da ba da gaske take ba wajen bangaren harkar na noman nan. To gaskiya da yankin arewa noma ai abubuwa ba su saboda matsala na rashin security bayan da za a yi mutum ya tafi gona noma gona da take cikin jeji a kama shi kudin fansan da zai karbo kan shi ma da za a karbo shi ya fi riwa kudin noman da ya yi gaba ɗaya. Noma ba zai yiwu ba yankin arewa dole ne sai shugaban ni sai sun samar da tsaro tukunna 'yan arewa ko da ba su samu aikin gwamnati ba za su je su yi noma. Ra'ayoyin wasu matasa kenan kan dalilan da ke hana su yin noma. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin shirin ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na facebook.com slash aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcasts ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wayo kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Duk da dalilan da waɗancan matasan suka bayyana a baya na abubuwan da ke hana yawancinsu yin noma, akwai kuma wasu matasan da sun digirgiri amma kuma sun rungumi sana'ar noma ga dangada. Ok, suna na Bello Abdullahi, amma an fi sani na da Bello Annuri. Kuma ni ne chairman na Kebbi Young Farmers Association na jihar Kebbi. Kenan kungiyar? Manoma matasa na jihar Kebbi. Yawancinmu duka muna da digiri, kin gani dai na karatun digiri na a fannin accounting a jami'ar Bayero sannan na MSc. Wacan gaskiya Yawancin yawancinmu duka muna da digiri. A yanzu kusan muna da membership a kowace local government ta jihar Kebbi, local government 21. Yawa, to Malam Bello waɗanne irin albarkatu kuke nomawa? Akwai shinkafa da masara da kuma harkan kaji da dawa da cassava da tomatoes da cotton mm. sannan muna da wani kokarin da muke son mu yi na koya ma mata noman doya a bayan gidajensu wanda yake cikin buhu za su sa suna bashi ruwa a cikin damana sai mace ta yi tuba ɗari ɗari biyu cikin rufin asiri kaga za ta samu daidai abin da take mm. lalurorinta gaskiya abin da ya jawo hankalinmu a lokacin 25 um, November a lokacin da aka yi launching na Anko Borough a lokacin da shugaban ƙasa ya zo jihar Kebbi a shekara ta 2015. Mm. Lokacin aku remember na yi hekta ɗaya na sai generator guda biyu ba da kuɗi gaskiya yana da wata mota ne wadda nake amfani da ita na saida ta na yi wannan noman na koyo. Me ya bambanta ka da sauran 'yan uwanka? masu mm. digiri amma suna zaune suna jiran sai sun samu aiki a ofis kai kuma ka mm. gwammace kai noma. Mm, to Hajji Halima waton kowa da nashi tunani gaskiya amma generally duk wanda ya san halin da ake ciki da kuma yadda abubuwan suke tahiya ya kamata a ce idan ka gama karatu ba wai ka dogara a kan sai ka samu aiki ba kai ma kana iya ba wasu ayyuka saboda ai abinda muka lura shine akwai wayanda ba su yi karatun ba amma kuma suna harkokin kasuwanci ko kuma suna noma kuma suna unhwana da wannan al'amarin sai muka ga to mu da muka yi karatu in mun shiga ya zamu iya sa zamani cikin al'amarin nan kin ga lokacin da muka shiga harkar noman nan da yawa da yawan mu wasu wasu da basu shiga ba suna ganin da cewa a ah, ku yan wahala ne ya za a yi kun yi karatu kun koma kuna gona to mu ai idan ka zauna ne sai an baka ko kuma sai an ɗauke ka aiki aikin nan babu shi ƙasa tsakani da Allah kuma ga lalurori ga bukatoci so abin da ya fi sauki ka yi kokari ka ga ka neman ma kanka naka hmm. so ilimin ka zai unhwani a wannan wurin hmm. so wanda yake shine muka yi tunani kuma muka dukufa gaskiya alhamdulillahi yau kusan tun 2016 muna wannan harakan kuma ba mu daina ba gaskiya kusan shekaru biyar kenan tun da muka shiga. To sauran matasan da suka koma gehe suna kyamar noma ya za ku eh. jawo su cikin ku? Abin da muka yi ke hajiya Halima shine lokacin da aka fara kallon kungiyar kamar ta graduates ne kawai wanda yake wanda ba su samu wanda ba graduates din ba suna ganin kamar ba za su shigo ciki ba sai ba mu sa mata suna da matsayin graduate ba sai muka sa mata suna kawai kungiyar matasa manoma na jihar Kebbi wanda shi ne dalilin da ya sa wasu matasan ma da ba graduates ba muka jawo su ciki. Mm. Akwai wanda sun ma establishing companies suna lallaba al'amuransu kuma mm. sun ɗauki ma'aikata a ƙarƙashinsu. gwamnati na tallafa muku akwai wani taimako da kuke samu daga gwamnati? A lokacin da muna wannan harkar noman wanda shi gwamna ya ziyarci wayancan institute din har muka haɗu gaskiya ya exchange number da mu shekara ta biyu da muka yi noman shinkafa kin san muna sabbin shiga ba mu iya ba ko ba haka ba an sha wahala wasu ma sun ce ba su sake yi ya ne dai ga yanan kala kala sai muka yi mai complain gaskiya sai ya haɗa mu da wani akwai wani abun nan da ake ce makari competitive african rice initiatives suka ba mu gudun mata taimakon yadda ake harkar noman irin dai ilimi game da noma don kin san ba abin da za yi baka da ilimi tsakani da Allah. Mm. To wannan ilimin da muka samu na yadda za ka gyara ka tun farko ka yi shuka ka kula da shi har inda za ka saida da sauransu ya kara taimaka ma wasu ya ba mutane kuma kwarin gwiwa kwarai da gaske. Mm. Kuma yanzu haka kin ga irin wannan programs din saboda akwai kamfanoni da yawa suke da, da suka suke da outgrowers wanda yake akwai members din mu da yawa da suke ciki suna sayan ma kamfanonin in sun abin nan hmm. yanzu haka kin ga ko ɗazu da ka kira ni muna magana da wasu ah, representatives na ah, Nigerian flour mills yanzu haka suna da outgrowers cikin matasa kusan mutum 250 wanda suna program na harka alkama Bello Abdullahi kenan wanda aka hi sani da Bello Annuri, shugaban kungiyar matasa masu noma a jihar Kebbi. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal suleiman da kuma editan Musagir Kano Sale, ni Halima Jimarau sallama da ku, ku huta lahiya.